taimaka mini don Allah yi mini don Allah da sauran abu da sauran makamantan waɗannan kun gani sai malamai karkashin wal arham suka fassara kala wasu suka ce abinda ake nufi da wal arham shine ku ji tsoron kuma zumunci kar ku sake ku yanke shi kamar yadda aka ce wata kullaha ne ta samu bi arham wata kullaha ne ta samu bihi to kuma wata kul arhama an ta ku ji tsoro kar ku sake zumunci tsakanin ku ya yanke saboda kun je da asalin halittar da Allah kun je da asalin inda kuka fito don haka ku sani ku gaba ɗayan ku ƴan uwan juna ne kuma sannan ku ji tsoro kada zumuncin ku ya tsinke wasu kuma malamai suka ce ku ji tsoron wato Allah wanda kuke roƙon junan ku da shi kuma sannan ku ji tsoron ita kanta dangantaka wadda ita ma kuke roƙo da ita malamai manya-manya masu tafsiri sun yi bayani akan wannan kwasarorin guda biyu to a nan sai abu ja'far muhammad bin jarir da tsabari ke cewa allah maɗaukacin sarki a ƙarƙashin wannan aya yana tsoratar da mutane ne gaba ɗaya da su ji tsoron ubangijinsu cikin umurce-umurcen shi da kuma hane-hanen shi saboda kada ya shafe ku da ukuba sannan sai ubangiji ya siffanta kanshi da kanshi ya siffanta matsayin shi da kankin kanshi akan cewa shine makaɗaici ƙwara ɗaya wanda ya halicci halittu gaba ɗaya na jinsin maza da jinsin mata ya halicci 'yan adam gaba daya jinsin maza da jinsin mata kuma da gare kwara daya don haka sai ya faɗakar da su gaba ɗayansu a kan cewa su sani fa su 'ya'yan mutum ɗaya ne kuma da mata ɗaya don haka su sani cewa ɓangaren su nan, daga ɓangare ne ɓangaren al'umma gaba dayanta daga ɓangare ne wato babu wani bambanci kenan kuma sannan haƙƙin juna yana nan yana bibiyar juna kuma wajibi ne ɗan uwa ya taimaka ma ɗan uwan shi ɗan uwa ya sada zumuncin ɗan uwan shi ɗan uwa kar ya sake ko da wasa ya tabbatar wato ko da wasa kai ya sake zumuncin da ke tsakanin shi ya yanke da ɗan uwan shi ya ko ga shi zumunci yan uwa musulmi idan ya yi nisa yakan sado da hau wanda ba musulmi ba ana zama na zumunci da shi mun fahimta akwai haƙoƙin shi shi ma wanda kuma cika mushi wannan haƙƙin nashi zumunci ne mun fahimta to wannan shi ne to na haka sai malam yake gaya mana ma'anar wato gamamman ma'anar ta zumuncin wanda ya kamata su faru tsakanin mu da mu musulmi tsakanin da waɗanda ba ma musulmi ba sai malam ya ce wannan ku ya faru ne saboda gaba ɗayan ku tuttaran ku daga tsatso ɗaya ne shine baba ɗaya da uwa ɗaya to don haka sai zamto abin da ya lazimce ku ya zama wajibi a gare ku to ku sani dukkan ku yan uwan juna ne duk koyan da zamani da dangantaka ta yi tsawo mun fahimta don akwai wanda za ka isa ila ba mu da dangantaka da saboda ne saboda ka san kakanni sun yi tsawo ba san inda za ku haɗu ba da za a koma a koma to ku sani dai babanku da innaku annabi adamu ne da hawa mun fahimta sannan sai malam ya ci gaba da cewa kamar yadda wannan abu ya lazumta a gare ku mun gane na zumunci kamar wato duk yadda lokaci ya tsawo to don haka a nan gurin Allah na yin umarni ne cikakken umarni a kan ku ji tsorancan nashi kuma kar ku bari zumunci ya tsinke tsakaninku idan zumunci ya tsinke tsakaninku to hikimar ma halitta za ta zama ta raunana mun fahimta hikimar halitta za ta zama ta raunana domin shi Allah bai taɓa yin wani mutum ya rayu shi shi kadai ba dole sai ya samu abokin zumunci dole sai ya samu abokin jibintaka dole sai ya samu abokin zamantakewa kun gane to sai malam ya ce Allah ya yi haka ne jan ku tausaya ma junanku ku zamu rahama a junanku idan wata matsala ta samu ɗaya to ɗaya yanzu kamar da shi ake kamar yana ƙarƙashin wannan bala ya kawo hadisai na yan uwantaka da maganganu da yawa akan abin da ya shafi yan uwantaka waɗanda suna nan rututu lokaci ba zai iya bari da ake mu kawo su ba mun gane kuma sannan sai mala ya ce abin da ya Allah ya wuce maganar dan kada ya zama tsakanin juna da juna akwai zalunci tunda akwai zumunci tsakanin mu akwai yan wata tsakanin mu to kada a sake zalunci ya samu kofar shiga ko ya kaɗan kuwa a tsakanin mu babu zalunci shi ma karkashin wannan akwai ayoyi da yawa akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da suka tsoratar da mu akan kada mu zalunci kawunan mu sai malam yake kuma sannan Allah ya yi wannan maganar domin kowane ɗayan mu yi duk abin da zai iya yi duk yadda zai iya yi ya yi. dan ya ga zumunci bai tsinke tsakanin shi da ɗan shi ba dan ya ga ya yi duk abin da ya yi ya taimaki ɗan shi cikin bayarwa da kare shi daga cuta da kuma wato sadar da duk wani alkhairi da ya kamata ya sadar zuwa ga wannan ɗan uwan nashi sai malam dai a wata tafsir na tafsir tabari don uwa musu sai ci gaba da fassarar da kuma Allah ya ce ta الله na biyu wala ham bayan ya yi wata fassarar ne da ta gabata sun nuna cewa da kwai bangare da yake nuna kuna roƙon junanku don zumunci da ke tsakaninku sannan akwai magana sai magana da akwai magana da malamai ku fassara ku ji tsoron zumuncin da ke tsakaninku kai ya yanke kar ku saki ku yanke zumuncin ku to sai magana akan nuna wato a nan gurin yan uwa musulmi Allah da kanshi yana nuna mana kowace fassara ka dauka da jiran da fassarorin guda biyu Allah yana nuna mana matukar muhimmancin zumunci a tsakaninmu tun da dai haka kawo tsoron Allah gaba ɗaya wanda tsoron Allah shine ne shikin duk wani zaman lafiya ya uwa musulmi saboda duk abin da sa ka samu tasarrufi ma zuciyarka ka sarrafu ka bi Allah kuma sannan ka sarrafu ka bar abin da Allah bai so tsoron Allah ne kuma ku lura hatta annabawan Allah Allah kan kira su ce ku tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kira shi ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ka tsoron Allah to sai aka haɗa wancan jin tsoron Allah aka haɗa su da kuma jin tsoron kada zumunci yanki kun ga ba karamin al'amari bane mun fahimta to don haka ƴan uwa musulmi sani zumunci ginshiki ne wanda wato Allah kanshi madaukakin sarki ya bashi matukar mahimmancin da idan aka lura da wannan mahimmancin to babu wanda zai wasa dan ganin ya yanke zumunci tsakanin da dan uwan shi daga nan akwai hadisi wanda aka samu daga abu ayyub al wanda yake cewa wani mutumin karkara ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sai yake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wa yake cewa ya rasulullah ba ni labarin wani abu wanda wannan abin idan na rike shi zai kusantar da ni zuwa ga aljanna zai sa in zama mai saurin shiga aljanna idan ya ta shi kuma wannan abin zai hana ni shiga wuta zai nesantar da ni daga wuta manzan Allah sallallahu alaihi abu na farko sai ya ce mishi ka bauta ma Allah kar ka hada shi da kowa mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama duk inda duk yawancin inda za a ce an yi tambaya kan abin da ya shafi wani abu da ke kai bawa yake kusantar da bawa zuwa ga Allah to za a kashe da na farko manzon Allah sallallahu alaihi ya fara yin shi akan bare shirka a bauta ma Allah don Allah wato a bauta da ikhlasi kuma sannan a tabbatar ba a yi Allah shirka ba tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam kan gabatar da wannan gaba akan dukkan wata gaba saboda ma ko a rukunan musulunci za a ga ce gaba ta farko daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaba ya ce mishi ya bauta ma Allah kar ya hada shi da kowa daga nan sai ya kawo shi maganar sallah sannan ka ba ka yi sallah ka tsaye da sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita kuma ba da zakka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma sannan ka sada zumunci wato yan uwa musulmi mu lura hadisin nan wa'incan ukun gaba ɗayan da ya kawo arkanun islam shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan iqamus sala ita'uz zakka daga nan sai ya kawo silatul rahim mun fahimta wato wannan yan zai ƙara nuna mana wato shi wannan zumuncin kenan wata ma gaba ce mai makarfin gaske kun gane wadda tana taimaka ma har wa'incan abubuwan su gabata wa'inda ya gabatar a wannan hadisu. saboda yan uwa musulmi duk lokacin da muka haɗu a kalmar shahada zumunci ya haɗa mu zumuncin shiga ƙarƙashin wannan tuta ta shahada to Allah ya haɗa lawa na Muhammadur Rasulullah sannan ku dibi hikimomin da ke cikin sallah kai daga ganin sallah kawai a zahiri ka san ana son haɗa ku zumunci aƙalla duk a ku haɗu sau biyar haka kuma haɗa ku rana da dare yanda idan akwai buƙatu na rana wani bai nan buƙatun kuma dare za su dawo da shi a haɗu an haɗu a magariba da isha idan lokacin da an taso kasuwa an haɗu a asubaji kuma ko da buƙatun rana na iya su tsinke wani baya nan to in Allah ya da azhar abun nan magariba da isha'i da asubaji za a haɗu kaga akwai hikima ta zumunci matuƙa sannan ku dubi ta kanta zakar ita ma akwai hikima ta zumunci domin ba kankanin sadar da zumunci ke cikin zakka ba domin bayarwa ce ciyarwa ce mun fahimta shi ko duk inda ake magana kan zumunci to ciyarwa na gaba gaba kamar inda insha Allah za mu zo kan wannan magana in Allah da lokaci ya bamu wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim dukkan su roke shi hadisi ne ingantacce sannan a wani hadisin kuma wanda shi ma Imam Bukhari da Imam Muslim su roke shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi zumunci wani kusantaccen al'amari ne domin cewa ya shajnatun sai ibn al-asir a littafin shi an haifi garibin hadisi wal asar sai ya ce abinda ake mai shajna shine kusanci na kusan kusa a wata fassara ma sai fassara shi da asalin kalmar ana nihin gaba ta wani abu mun gane wato shi zumunci wani makusancin al'amari na dab da dab da ar-rahman waye ar-rahmanu Allah kenan wato zumunci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata gaba ce wani al'amari ne na kusa da kusa na gab da gab da Allah maɗaukakin sarki don haka sai Allah ya ce duk wanda ya sada zumunci to zan sadar da shi zan sadar da kyakkyawa alaƙa kaina da shi zan rahamshe shi zan mushi duk ta goma shi na alkhairi duk wanda kuma ya yanke zumunci ne zan yanke tsakanin da shi to kun ga 'yan uwa musulmi a ƙarƙashin wannan hadisi mu kalli yadda Allah ya siffanta zumuncin mu kuma kalli yadda Allah ya yi alkawarin sadarwa tsakanin da dukkan wanda ya sadar da shi mu kuma kalli yadda Allah alkawarin tsinkewa wato ya zamto ya wakiltar da dukkan wanda ya wakiltar da zumunci kun ga wannan ma yana nuna mana lallai lallai yan uwa musulmi mu jage kan al'amarin da ya shafi zumunci daga lokacin da muka fara magana zuwa yanzu maganganu ne waɗanda suke nuna mana wato da Allah da manzan shi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu sun yi maganganu kuma sannan sun bada izina masu ƙarfin gaske a matsayin zumunci wanda a ƙarƙashin waɗannan maganganu za mu lura da sadar da zumunci shine abin da zai taimake mu a rayuwa da addini wato a zamantakewa da addini sannan rashin sadar da zumunci abu ne wanda zai ba mu matsala a zamantakewa kuma da addini a rubuta yan uwa musulmi za mu faɗo su abubuwa waɗanda daga cikin abubuwan da idan aka yi su za su zama sadarwa ce ta zumunci suna nan da yawa yan uwa musulmi saboda kamar inda ne bayani da farko shi zumunci wani irin maudu'i ne wanda inda za ka da mutum hamsin hamsin su hamsin ba za ka iya gama bayani kan shi yan uwa musulmi daga ciki akwai ziyara ka ziyarci dan uwanka ka gana da ɗan uwanka ka je ka ga lafiyar ɗan uwanka mun gane ko wani abokin wata hurɗa ko wani abokin saduwa ko wani abokin irin waɗannan abu al'amuran yan uwa musulmi wannan babban gaba ce wanda ke tabbatar da zumunci da ke tsakanin ka da ɗan uwanka to ita ko wannan ziyarar yan uwa musulmi kamar yadda bayani gabata zumunci wata irin gagarumar gaba ce wanda akwai mahallan da har wanda ba musulmi ba ana yin ta da shi don haka musulunci ya ba da kafa a babi na da'awa hatta wanda ba musulun za ka iya ziyarar shi mun gane za ka iya zuwa sai musu ziyara ka yi abin musulunci ya ba ka dama ka yi da shi gwargwadon iyaka abin da aka tsayar da kai sai ka tsaya sannan akwai wanda kuma bayan ga 'yan duka kuma ga musulunci shi wannan ma yakan zama wani irin wajabci ne na gasken gaske wanda zai sanya dole ne ka rika zuwa kana sadar da zumuntar da ke tsakanin ka shi shi ma yana sadar da zumuntar da ke tsakanin shi da kai daga nan yan uwa musulmi na cikin abin da zai tabbatar da zumunci tsakanin yan uwa musulmi shine bayar da haƙƙi ga ma'abota haƙƙi duk abin da yake haƙƙi ne na ɗan adam yan uwa musulmi haƙƙi ne na ɗan uwanka to kai ƙoƙari bakin iyawarka dan ganin ka cika mashi haƙƙin shi annabi sallallahu wato da farko Allah madaukakin sarki yayi magana akan cewa duk wani wato makusanci ma'abocin haƙƙi da miskinai da matafiya da duk wani mai haƙƙi a yi ƙoƙari a ga an cika mashi haƙƙin shi daga nan sai Allah ya yi kashedi a kan kada a yi almubazzaranci mun fahimta ko kake nan Allah ma ya ba mu umarni umarni mai ƙarfi na wajibi akan mu zamto masu ƙoƙarin sadar da zumuncin da ke tsakaninmu kada mu bari zumunci ya tsinke tsakaninmu to na daga kuma abin da zai taimaka ma wannan zumuncin sai Allah ya nuna mana shine ba da haƙƙi ga ma'abokan haƙƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin abu hurairah radiyallahu an a riwayar imamu muslim sai annabi sallallahu alaihi yake cewa akwai wasu haƙoƙa na musulmi akan musulmi guda biyar shine yace akwai mai da sallama ya zo ya ce ma assalamu alaikum ka ce mishi wa alaikum salam lallai yan uwa musulmi yin sallama tsakaninmu al'amari ne mai tabbatar da zumuncin da tsakaninmu kwarai matuƙa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana haka a hadisin shi wanda yake cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun so junanku ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ba za ku taɓa yin imani ba sai kun so junan ku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba na nuna muku wani abu da idan kuka rike za ku zama masoyan juna kamar sahabbai sun ce ga ya mana ya manzan Allah sai ce ku yaɗa sallama a tsakaninku dan haka ƴan uwa musulmi bambanci na wato ra'ayi ko wani al'amari ƴan uwa musulmi dan samun sabani na rayuwa na fahimta ko wasu abubuwa makamantan haka a ilimi ko a zamantakewa to wannan bai kai abin da zai hana ka kima dan uwanka sallama ba domin rashin yi ma dan uwanka sallama datse zumunci da ke tsakaninka da shi ne sannan kuma sadar da sallamar da ke tsakaninka da uwanka sadar da zumunci da ke tsakaninka da uwanka ne saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana ka haɗu da dan uwanka kawai da sakakka fuska ma sadaka ce walau an talqa akhaka bi wajhin talqin ka haɗu da ɗan uwanka da sakakka fuska ka sassauta mishi kallo kawai yan uwa musulmi ce kuma sadar da zumunci ne sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce gaishe da mara lafiya na daga cikin hikimomin ta yan uwa musulmi na haɗuwar mu a jami'in nan da muke yi kaga Wa na fa tare da shi muke sallah amma mun gama magariban nan da isha'in nan duk kullu masallaci mu je mu gani ya lafiya ana zuwa za a iya ganin ilawun ciwo ne sa bai fito ba to a zo a faɗi a masallacin wa musulmi dan uwan mu na bai da lafiya wanda Allah ya ba ko je ya gaishe shi wannan musulunci ne wa musulmi kuma wannan tabbas zai taimaki zumuncin da ke tsakanin mu kuma rashin yin hakan tabbas zai sanya matsala da zumuncin da ke tsakanin mu saboda akan samu yan uwan musulmi a tsakaninmu wani zai yi rashin lafiya a cikinmu wanda muke zuwa sallah muke sallah tare da shi amma har sai ka ga lissafi ma ya manta da shi wani ma sai can idan wata fira ta wuce na rabu daga wallahi ma na kenan a cikin masallacin babu wanda ya je ya binciko wani hali yake ciki don uwa musulmi mu kiyaye wannan dan mun tabbatar da zumuncin da ke tsakaninmu daga nan sai manzon Allah sai ya ce akwai kai gawa idan ɗan uwanku ya rasu to haƙƙi ne na wajibi ku tabbatar kun kai shi kun mai tajhizi kun shirya shi irin yadda musulunci ya tabbatar kuma kun kai shi makwancin shi yadda musulunci ya tabbatar mun fahimta wannan gabar ita ma ƴan uwa musulmi idan muka lura da ita to ai ba ƙaramin da zumunci bane ga mu da muka ragu kurai rai uwanka ne ya rasu mun zo mun taru mun kai shi kaga wannan ya nuna akwai cikakken yan uwantaka ta musulunci kuma duk wanda ya je gurin nan da wanda ke je ba ma tun da an samu wani cikakken cikin musu baya ne ya nuna lallai yan cikin nan ta musulunci kana nan a shiru a wata. saboda haka kula da wannan shi ma yan musulmi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan haƙƙi ne kan mu. daga nan akwai ansa kira ga wanda ya kira ka ansa kiran nan ko kira na kira ko kuma kira na gayyata duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a wasu maganganu daban da waɗanda suke wa'anda suke nuna wajabcin an sa'i waɗanda kiraye kiraye uwa musulmi dan uwanka musulmi idan ya gayyato ka dan wata matsala ta shi to kai kokari ka je ganin shi a gurin ganin ka a gurin shi zai ƙara tabbatar zai ƙara wato sada zumuncin da ke tsakaninku ya san lallai ɗan uwantaka kuna nan ya kuma san lallai babu wata matsala tsakanin ku da shi kai ga wata ma addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ita ma kawai mutum ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ya ce mashi yarhamukallah kun gane shi kuma ya ce yahdikumullahu wa yuslih balakum shi ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙƙi ne na juna mu? to ƴan uwa musulmi kalli wa'annan gaɓoɓin Ta da akwai wata riwaya wadda ba wannan ba wadda kuma tafiyar lokaci zai sanya zan ba wannan amma idan muka kalli wa'annan yan uwa musulmi za mu gano cewa kenan duk wa'annan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa mana akan haƙƙin junanmu to wasu gaɓoɓi ne da ke taimakawa tabbatuwar zumuncin da ke tsakaninmu wasu gaɓoɓi ne kuma da ke taimakawa ‘yan uwantaka da zamantakewa ta soyayya da za ta fata a tsakaninmu ubangiji Allah ya sa dace daga nan akwai ciyarwa ciyarwa lallai ciyarwa a ayoyin alƙur'ani rubutu da hadisan manzan Allah ta yawa sun nuna ciyarwa babbar gaba ce wadda take sadar da zumuncin juna ku lura 'yan uwa musulmi ko a alƙur'ani za ka ga Allah maɗaukacin sarki na yaban sahabbai masuka amma duk yawancin inda yake yaban sahabban nan za ka ga yana yaban su ne a mu'amalar da suka yi ma junansu ta yan uwantaka wadda kuma yan nan akwai ciyarwa ku kalli yadda yan uwantaka ta kullu tsakanin mutanen maka da mutanen madina ku kalli yadda ‘yan uwantaka mai ƙarfi ta zumunci ta ƙullu tsakanin muhajirun ita da amsar har wani irin zumunci ya ƙullu a tsakaninsu wanda har ya kai gab da gado kai har ma ya kai ga wani suna ganin ma za ma a gadon bayan alkur'ani ya hana yace annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu umma ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyakum ma'rufa kana zalika fil kitabi maktuba to duk wannan yawancin shi yan uwa musulmi karkashin ciyarwa ne ya haka sai Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariyar daga ƙarshe Allah ce ne fa waqahumullahu sharra zalika yau. haka Allah ya ce wa yusiruna ala anfusi walau kana bihim khasasa Allah ya ce wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika hum muflihuna saboda haka ƴan uwa musulmi kun ga ciyar da mare da wanda bai da abinci ba tsankanin al'amari bane na sadar da zumunci tsakani da Allah idan muna son zumuncin mu ya karfafa ya zama zumunci mai karfi to tabbas sai mun dawo mun kalli wannan matsalar domin a wannan matsalar muna mun yi nisa cikin rauni mun gane babu wani makwabci da ke tunanin makwabcin shi ya ci kore shi babu wani makwabci da ke dan tuntuɓa ko tambaya yaya halin makwabcin shi abin da ya shafi ciyarwa na taɓa ji malam gashi nan zaune malam aliyu abdullahi talash ya yi magana wata rana a karatu da umara da ka biya umara ka tafi kun gane ko gara ka zauna ka ciyar da yan uwanka musulmi shi ma su lada kuma ya kawo maganganu wanda ce, goya bayan wannan maganar ana sanke da hankalce mun fahimta saboda umara idan ka je kai kadai ka je kuma kai kadai ka dawo kai kadai ka shafa amma ciyarwa fa bayan ga ladan dan a lokacin ma cewa ka raba kuɗin ka sai abin ka ciyar sai ya fi lada fiye da ka kashe kuɗin ka je ka dawo domin na jira ce ita ko wannan ciyarwa tana ƙara ƙulla wani irin gagarumin zumunci wanda za ka san lallai lallai wannan mutumin ɗan uwanka ne amma ku ne bayan da muke rayuwa yan uwa musulmi dan haka ga kai mai arziki ne a unguwa ko wasu ne yan tashi tashi suka zo gurin ka sai ga kowa ya ƙara to ai wa zai zo ya kasara da rayuwar shi a matsayinka na wanda za a bindina maka da rayuwar shi mun fahimci abin da suke nufi haka sai kaga babu wani mai dukiya a layi wanda barayi ko yan wato barayi za su zo su tashe shi a jimotsi kuma ga ƴan uwa musulmi an fito ran a tafi to a shi da muke guda kuma kowa ya san fito wannan wasa da ya san da za ka fito a kashe ka to ka san da iyalan su shiga matsala ba abin da zai a kanka haka yake a zamantakewa mace gidaje haka yake a guraren ayyukanmu haka yake a ko ina yan uwa musulmi saboda haka mu dawo mu kalli al'amarin ciyarwa ciyarwa gaba ce mai matuƙar gaske cikin abin da ya shafi zumunci so yan uwa musulmi abubuwan da ke sada zumunci kamar yadda na gaya mana wannan lokacin ba zai iya bari kawo su ba amma gaskiyar magana suna da yawa rikitu, amma wa'in nan. wasu manya-manyan gabobi ne waɗanda suke taimaka ma zumunci waɗanda na ambata ɗin nan amma hatta makarimul akhlaq ɗan uwa musu kyakkyawar ɗabi'ar ɗan uwanka wanda duk bayani a cikin ya gabata da hikimar jam'in nan da sallah da muke yi da hikimar zakka kai hatta hikimar aikin hajjin nan da ake zuwa Allah ya tara musulmi rututu ga sunan su zama ƴan uwan juna wani daga wata duniyar wani daga wata duniyar daga nan Allah ya hada sun zama yan uwan juna akwai saduwa tsakanin su ko ko ta hanyar wayan nan ne kuma ko da ta wata nan an koma ne ta ko kasan shi kaje ta dalilin zuwa aikin haka yan uwa mutum wani yan uwan ta ta hada karshe na ko kasan shi kaje ya sauke ka ni dan Najeriya ne shi kuma shi kuma dan wata kasa ne kana sauka kasar shi ka ka kira shi daga nan ya zama dan uwanka ya zama dan uwanka a musulunci ya zama dan uwanka a zumunci so duk idan ka kalli waɗannan to yan uwa musulmi wannan na nuna mana lallai lallai wajibinmu ne gaba ɗaya mu riƙe zumunci daga nan akwai narko akwai azaba tabbas da Allah ya tanaza ga dukkanin al'umma da ta yanke zumuncin da ke tsakaninta Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa hala asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullahu wa asammahum wa a'ma absarahum lallai Allah yana bayani a nan gurin idan kuka yi nisa kuka tafi kuka juya baya ga addinin Allah da dokokin Allah kuka yi fasadi a bayan ƙasa kuka yanke zumunci ku lura yan uwa musulmi Allah bayan ya kawo juya ma Allah da addini baya ya kawo fasadi ya kuma ya jingina da yanke zumunci yace to irin mutanen da suka zama haka masu juya ma addinin Allah baya masu yada fasadi a bayan ƙasa masu yanke zumuncinsu sai Allah ya ce irin waɗannan mutanen Allah ya tsine musu kuma sannan Allah ya ya ya kurmantar da su kuma Allah ya makantar da ganin su duk a nan gurin wanda ake nufi Allah ya kurmantar da su daga sauraron gaskiya daga alkur'ani ko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya makantar da idanuwansu daga ganin gaskiya daga alkur'ani ko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a hadisin abu hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lokacin da Allah ya halicci halitta ya gama halitta sai zumunci ya tashi yake cewa ya Allah wannan shi ne wato matsayin wanda ya ne wanda ya kara tashi ko ya nemi daga yanke zumunci sai Allah madaukakin ke ce ma zumunci tabbas haka ne ba ka yarda ba ya kai zumunci in sadar da duk wanda ya sadar da kai in kuma yanke ga dukkanin wanda ya yanke da kai wato kamar nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hikaito mana ko ya kawo mana wata fira da ta kasance tsakanin Allah maɗaukakin sarki da zumunci zumunci yana nuna lallai dukkanin wanda ya nemi tsari daga yanke shi to rahamar Allah makoma ta alkhairi ta ce makomar shi shi da shi kuma Allah sai ma da shi zumuncin wani alkawari da ya yi amma sai ya kawo da sigar tambaya da kuma neman yarda zumuncin lallai lallai zan yanke duk wanda ya yanke ka zan sadar da duk wanda ya sadar da kai kuma sannan zan yanke duk wanda ya yanke ka sannan yan uwa musulmi wato wannan hadisi ya yi mana ishara mai matuƙar mahimmanci akan nuna bayan gaba farko ta nuna tare da zumuncin da kuma gaba ta biyu ta narko ga wanda ya tsinke zumunci an samu hadisi daga dubar ban mutsi yake cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin mai yanke zumunci bai shiga aljanna ba duk wanda ya zama mai yanke zumunci ne to bai shiga aljanna ba mun gane duk inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo magana ta rashin shiga aljanna to al'amarin ba ba bane saboda al'umman musulmi gaba ɗayanta fafutukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duka su shiga aljanna to amma sai ce ga wani al'amari idan aka yi shi ba za a shiga aljanna ba to abin da kaga ya zo da irin wannan sigar yan uwa musulmi to abu ne wanda yake mai matukar muhimmancin a shi game da abin da ya shafi ba masu wato yake zumunci akwai hadisai da yawa wanda su ma lokaci ba zai bari in kawo su ba amma daga ciki akwai hadisan abubakar ta wanda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa yana cewa babu wani zunubi babu wani zunubi wanda ke gaggawa jefa mai shi uquba tun a duniya tun a duniya ya rasa yadda zai tun a duniya ya zama yana rayuwar kunci yana rayuwar shiga uku rayuwar ya rasa yadda zai ko ta ko'ina ta kulle mishi to babu zunubi mai jefa mutum cikin irin wannan masifa tun a duniya mun gane tare kuma da akwai azabar da aka tanazan mishi a lahira mun fahimta ai bayan hukuma da zai shiga duniya to akwai kuma azaba da aka zan mushi a lahira irin zunubin yanke zumunci lallai yanke zumunci na sanya mutum ya rika wahaltacciyar rayuwa rayuwa ta ya rasa yanda zai ko ina ya wai ga masifa ce mai yawa saboda haka yan uwa musulmi mu dawo mu kalli zumunci da ke mu yan uwa musulmi lallai lallai wallahi idan muka rike zumunci to zamantakewan mu za ta daɗaɗa addinin mu zai daɗaɗa idan muka yanke zumunci to wallahi zamantakewan mu za ta zama wahalalliya a gare mu za ta zama mana mai kunci za ta zama mana masifa kuma sannan bayan ga tanadi na azaba da Allah ya yi idan mun tashi gaban shi ranar alkiyama uwa musulmi a kakanan bayan lura da ma'anar zumunci abin da ake nufi da shi da kuma matsayin shi a wurin Allah da manzai sallallahu alaihi wasallam da kuma ta goma shi da rahama da makoma ta wanda ya sadar da shi da kuma makoma ta azaba ta hukuma ga wanda ya yanke shi to bari mu kalli duniyan mu a yau wata rawa makiya addinin Allah na Yahudawa da Nasara da wasu 'yan koransu ko kuma wato masu goya musu baya na munafukan mutunci suke takawa don su ga sai raba mu da zumuncin da ke tsakaninmu akwai wani babban malami suna shi a doktor muhammad hussein har littafi yana da rubuce rubuta da yawa a game da abin da ya shafi nan masayin din da suka shafi zamani wato da suka shafi abubuwa da zamani ya zo da su waɗanda suke daga makiya Allah makiya addinin Allah makiya ganin musulmi su zauna lafiya daga cikin littattafan nashi wannan bawan Allah ya rubuta wani littafi da ya sama ad-demokratiyya ha, wa suwaruha wa asaruha to zan kawo mana wasu maganganu kaɗan daga cikin abubuwan da ya kawo a wannan littafin nashi tare da akwai littattafai da yake da su waɗanda sun yi magana wanda suke da suna wanda ba wannan ba wanda na ɗan ciro wasu abubuwan daga cikinsu amma lallai ya yi magana a kan cewa ƙirƙirar wasu wato wato hay'at wato wasu manya-manyan al'amura da wasu manya-manyan ginshiƙai su gasa ma duniya don su ga duniyar musulunci ta shiga wahala su ga sun lalata zumuncin da ke tsakanin duniyar musulunci lallai yahudawa da nasara tun tun tun da na tun shekaran jiya da na bara da na yau sun daɗe suna wannan aikin kuma ya nuna tabbas suna gabda su ci riba akan wannan aikin nasu hanyar da za a bi cikin ganin waccan ribar taku ta lalace shine mu dawo ma zumunci mu dawo ma yan uwantaka mun gane daga cikin irin waɗannan abubuwan da suke ƙirƙira waɗanda ƙila ba kasafai za ka yi tunani ya kai ka zuwa ga manufar akwai zumunci ba sai in ka karanta wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi har da shi a ciki sannan sai gane omoto oh, dama waɗannan mutanen kenan ba kaza ba ne manufarsu a'a ga manufarsu tana nan ta wato hanyar da za a bi kamu a kai ga kazan kamar misali a ciki akwai yanci yanci nan da ake ta magana hurriya kun gane right human rights woman rights child rights act da cikin waɗannan mun fahimta sai aka ba da aka ce akwai yanci na mata yanci na mace daga ƙarƙashin yancin nan na mace akwai yancin hatta zamantakewa kada ita zama babu doka addini sai abin da ta ga dama to yanzu wannan yan uwa musulmi abin da za ka kalla tare da a cikin lokacin da malamai masu kokarin kare addini ke ta kokari su ga kare addinin Allah a daidai wannan lokacin kuma akwai malaman da ba addinin bane gaban su dama su yawancin su orientalist ne yan a shiga musulunci ne a ga yadda musulunci yake a koye shi a koyi yaren shi dan a bata shi su kuma suna nan suna kokarin kare irin waɗannan abubuwan tare kuma da kawo ayoyi na alkur'ani da hadisai a fassara su yadda ake so ko kuma aje su a mahallin da ba nasu kun gane da haka ma sai ya zamto shiga irin waɗannan abubuwan suke da haɗari saboda so da yawa ana karatun musulunci irin na zamani wato islamic studies mutum ya gama secondary ya je jami'a ya je tashiyar institution ya je jami'a ya je ya zama farfesa ya zama komi na ilimi a wannan lokaci na ganin shi wani ginshiki ne kato saboda farfesa ne a islamic studies amma kuma wallahi bai san addini ba kun gani ana samun irin su masu kare wa'annan tafiyar masu kare wannan cin su wa'annan tsarin kai akwai masu har kare ma auren jinsi har auren jinsin nan kaga abu kunya mutum wani suna mutum shi yi dauki alƙalami da biro da littafi ya yi rubutu a kan wai ya kara auren jinsi daga cikin hanyoyin da suka bi shine auren jinsi idan ka kawo ayoyin da suka yi magana a alkur'ani na liwatsi na abin da ya shafi kissa kissa annabi lut alaihi salatu wassalam dukka sun yi magana a kan yin liwatsi haramun ne kun gane yin liwatsi haramun ne ga ma wani bala'i can da ya samu masu wannan tabi'a sai ce yi eh, gaskiya ne ayoyin duk sun yi magana amma zina ne ce ce haramun ce ita ma akwai narko da ya magana a kanta to da haka suke waɗancan mutanen haka ta faru da su ne saboda babu mutual consent mutual consent shine babu yarjejeniya sun rika yi ne ba tare da an ɗaura aure ba sun rika yi ne ba tare da yarda abokin yin da wanda za a yi mutum da ba ga kina da kawo lokacin da shi suka zo gudan annabi suna kokarin su ga san kama su shi wannan Kada sai suka mai da hukuncin irin wa'ancan mutanen hukuncin irin zinan lokacin da kuma zinan yanzu mun mahimta kenan da za a samu wannan mutual consent din akwai wato yarjejeniya ta a ɗaura aure ka yadda in yadda to shi kenan babu wani abu cikin wannan ya zama ya samu wata don Allah yanzu wannan yan uwan su wani irin musulunci ne zai anshi wannan to bari mu dawo kan abin da muke magana an ba matar yanci sai abin da ta ga dama ta yadda take so doka addini ta kauce yanzu ka ga wannan idan ka hange shi da kyau za ka ga lallai lallai na da muguwar taka rawa akan zumunci domin na farko abin da za a fara lalatawa zumunci tsakanin kai da matar saka tabbas zai lalace kuma za a lalata zumunci tsakanin kai da 'ya'yanka kwarai da gaske domin yanzu kowa na da yanci kana da yanci tana da yanci kuma yancin ka faɗa da ka faɗa saboda sun ce ever man can do woman can do sai masu ce even better wai har ma ya dan dare mana namijin ma kaga daga nan tun da ƴaƴa sun taso suna kallon babu yadda za a yi uba ya tsawata ma uwa idan ya tsawata za ta maida kai uwan ma ita ma tana da yancin za ta tsawata ma wai shi ma uban kaga tun daga nan an lalata zumuncin gidanka to sai naka gidan ya zama haka na wancan ya zama haka na wancan ya zama haka don Allah ina zumunci daga nan sai al'umma ta lalace dan uwa musulmi wannan mahangar ke ga shi ma child right act saboda an kai ga sai aka ce in ka faɗi ɗanka ya rama kai hamma kotu na ma za a kirkira wanda idan da zaka daka mai tsawa gaban shi ya faɗi zai iya kai ka gaban kuliya a bin hake shi wannan tabbas ba sai an yi magana mai tsawo ba lallai wannan yana da mummunar taka rawa akan zumunci tsakaninmu kuma wannan idan aka tafi haka to duk za a lalace za a lalace sannan yan uwa musulmi hanyoyin yada zina saboda ita ma zina ai wata gaba ce mai yake zuci saboda idan zina ta zina ta yawa aka yi ta haihuwa ƴaƴan zina to ai daga nan zumunci zai sassauta saboda wanda ya taso din nan zai taso ba ma ka kake da dangin zumuncin ba na dangantaka kenan kun gane to wani lokacin ma bakin cikin wannan zai iya kai shi ga wata musiba ta komai ma ya iya yi mun fahimta duk irin waɗannan ra'ayoyin yan uwa musulmi suna nan da yawa akwai irin su artificial insemination suna nan na irin a ɗabi ruwan namiji a sa'a cikin wata mata a haifu ɗan da bai san ba bai san uwa shi ba kenan to duk irin waɗannan ƴan su ni waɗannan malaman sun yi magana a kan cewa lallai lallai wannan babban matsasuri zumunci ake so a taɓa kuma zumunci ake so a lalata ƴan uwanta da ake so a lalata to amma sai wannan da muke cewa ummul kaba'isun waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ita ce demokradiyya mun gane ita ce uwa maba da maman duk wa'incan ra'ayoyin saboda ya kawo waɗansu maganganu waɗanda na tasirori na demokradiyya domin yan uwa musulmi ita demokradiyya na ko ba wai zaɓa ba ce matsalar process ɗin hanyar da za a ba a kai ga zaɓa inda dan zaɓa ne ai akwai hanyoyi waɗanda musulunci ya tanaje su waɗanda kuma sun fi wannan kyau sun fi wannan ba da natija sun fi wannan maslaha amma me yasa aka nace maka akan sai kai wannan tare da sanin ko su wanda sai kawo wannan sun ki dawo masa ɗari bisa ɗari saboda a yanzu ina a Amerika nan da muke gani ga america nan sun yi zaɓe ko in suka yi zaɓe ba su zartar da shin su da yawa sai wa'annan majalisar ta shura ta ji zauna ko zaben da aka yi na wannan duk duniya ta san ba Trump ya mulki ba amma majalisar shura ta zauna suka ba shi to me yasa suka yi wannan da saboda sun san waccan hanyar su ake a ba duniya ita a lalata ta a ba su suna da nasu abin nan kuma ga yana haifar su akwai kasashen su na turawa ya haifar su bar tsarin prime minister kaga suna da mai faɗa a ji guda ɗaya wanda mu an ɗauke mu daga wannan an kauda mana wannan makasudin shine a ɓata zumuncin da ke tsakanin mu malamin na ya kawo illoli na ta yawa amma na ciro yan kaɗan kuma gashi ana nuna mun lokaci yayi amma ku yi haƙuri da Allah mu dan ambato su yan kaɗan daga ciki yake daga cikin abubuwan da demokaradiyya kun ga mai rubutun balarabe kun gane yace daga cikin abubuwan da demokradiyya ke yadawa a cikin al'umma akwai raina musulunci da malaman musulunci kun gani akwai raina musulunci demokradiyya isa ka da bin addinin ka ba komai bane in dai magana addinin ta saba ma ra'ayinka na jam'iyyarka ko na abin da ke so zaka da duk wa'azin da za a gaya ma ba za ka ji shi ba to kuma haka zai zartar da kai ga shi ma malamin da yawa zai tsaye daga nan da shi saboda ya karanta maka aya Allah ya ce wannan abin da za ka yi ba daidai ba ne mun fahimta yadda to wannan shi lallai lallai idan ya zama tsakanin ɗaliban malamai da malaman ɗalibai babu jituwa akwai rashin zumunci to kuma da wa za a yi zumunci kaga matsala ta faru sannan ya ce a ƙarƙashin wannan akwai wato karya ‘yan uwantaka da karya ɗayantaka ya zama wato dali da kai ba abu ɗaya ba ne. kuma alhalin dali da kai ɗaya ne musulunci ya haɗa mu zumunci ya haɗa mu jini ya haɗa mu amma kawai saboda jam'iyyar wani da jam'iyyar wani sai ba in daina ganin ka da wannan hasken na musulunci in daina ganin ka da wannan hasken na yan uwantaka in kwata-kwata domin demokradiyyar nan ta kai ga tana sa a yi kaɗa kai a yi kisa tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa na jini ko da ko uwa ɗaya ba ɗaya ne ko a daina magana kwata-kwata kun gani to wannan malami ya kawo wannan gaba akan cewa wannan makasudin shine babban makasudin da ya sa kun gani aka aka kirkiri wannan hanyar ta wannan zaben a ga an lalata yan uwartakar da ke tsakaninka domin yan uwa musulmi a cikin maganar shi akwai daidaita mutane su zama ɗaya, da arne da musulmi da na ƙasa da na sama duk ƙuri a kuɗi ɗaya ce in dai mutum ya kai shekarun da ake so duka iri ɗaya ce da wanda ya fi kowa lalacewa a layi da wanda ya fi kowa na gaba in dai kun dangwala da shi ga duk iri ɗaya ce saboda Allah yaya za a ce ba haɗa mutane faɗa ba kun gane kuma sannan a sanin su abu ne wanda baya yiwuwa yan uwa musulmi sun sani baya yiwuwa a sai an tsaye da mutane biyu kuma duk jama'an su dawo su ra'ayi dai bai yiwuwa an san dole sai an samu masu ra'ayin wannan da ra'ayin wannan to bari a karfafa muku ra'ayin ne zama ku manta addinin ku ku manta ɗan ku ku manta komi ma daga nan malam ya ce kai demokuraɗiyya na tana amma sanya al'umma ba ba ta da kyakkyawan mu'amala ba ta lalata makarimun akhlaq na al'umma saboda ku lura za ta kai ga mai mutunci bai da shi sannan wanda kila ba a taɓa ake gani da mutuncin ya je gurin da wannan abagar ta kila ya zage zage da za a je da ganin shi da mutunci saboda za ganin kila ko zai faɗi ko wani abu ya yi zage zage ko ya maganganu za za su da mutuncin shi ya zube nasa. a daidai lokacin da yake wannan magana shi kawai abin da yake so ya samu kawai yake kallo kun gane sannan sai malam ya ce karkashinta akwai rarraba mutane gida-gida da sunan jam'iyyun ƙarya haka ya ce da sunan jam'iyyu kuma wallahi ba gaskiya ba ce ƙarya ce kuma gaskiya ne wacce ce gaskiya daga ƙarya ce ita to su kan da ke ƙarya ce amma za a raba ku gida gida yanzu ku dubu dan Allah a wannan shekarar jam'iyya na wasu suna nemi kowanne na nema shi ma ya wasu shugaba saba'in da wani abu to yaya za a yi a ce cikin ana son mutum ɗaya ne zama amma mutum saba'in da wani abu ya za ka kake a nan gudun kuma za a haɗa shi ne kaga ba zai yi ba to saboda haka yan uwa musulmi a taƙaice wannan malami ya kawo maganganu da yawa wa'anda ya kawo illoli na ita wannan demokradiyya wajen ashirin da wani abu ko fiye da haka ba, to amma wa'in nan a kai ni kai na wa'in da na ciro kaɗan ne da su masu mahimmanci da za su ɗan fuskantar da mu akan cewa lallai lallai mu sani kun ga wa'in nan abubuwan na siyasoshin nan wallahi hadafinsu hadafinsu shine su raba mu da addini su raba mu da 'yan uwantaka kuma da ma malamai sun ce mana nasiha mu sani bayan siyasa akwai jami'i bayan siyasa akwai gaisuwa bayan siyasa akwai kasuwanci bayan siyasa akwai zaman gurin fira bayan siyasa akwai taimakanni in taimake ka amma wallahi siyasan nan za ta isa dan uwanka na jini ka dauki alƙawarin ba ka ƙara taimakon shi har abada wai saboda bai yi ka ba bai zaɓe ka ko kuma saboda bai san jam'iyyarka shi kenan ka kulla da shi wa ni da wane ai wallahi har abada yau bai bai da niyyata ba kuma dan uwanka na jini kaga wannan ya nuna mana lallai tana taka kyakkyawar rawa akan taraba mu kuma wannan al'amari ne yan uwa musulmi wanda shi kadai idan da zamu zauna kan shi sai rage ana magana akai kuma kowannen mu nan yana da abin cewa akan wannan matsalar ubangiji Allah ya mana jagora Allah kuma ya sa mu dace zan tsaya a nan amma saboda lokaci sai eh, maganganu to amma mu bari haka saboda da lokaci ya bamu da hawan littafi da zuri dan buga mana misali kan yadda turawan nan suke kokarin dole dole sai raba zumuncin mu kun ga littafin da mun dan karanta wasu abubuwa cikin su ji illa demokradiyyar nan ko kuma ji illa kirkira wa'annan abubuwa da duniya ke ta tallata mana yan uwa musulmi saboda haka mu shiga cikin mu bi hankali ubangiji Allah ya sa mu dace sunan shi inda ma ka da a George Bush al'alam akwai ɗan uwan shi tafan guda biyu ne akwai ɗayan wanda shi duk wannan malamin shi rubuta su shi sai ya sa kaifa sai tsaratul yahud alal alimin islami nan wato tunanoni ne na yaya George Bush da ƙungiyar su suka yi su ga sun turkusa da duniya mun gane sannan shi kuma wancan hanyoyin da turawa na yahudawa da ta suka fitar suka sun kusan da duniya ta dawo kasar su dole mun fahimta su lalata musulunci su lalata yan uwantakan musulunci su zama dole su ne kai za su faɗi kuma sannan ku ku zama dole mabiya ne ubangiji Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace dan haka dai magana mai muhimmanci an su shine mai hankali da wannan siyasa eh mai hankali da ita Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفر وأتوب إليك الحمد لله الحمد لله من طوالي دوشش ومعلي حيواتهم أيوة، على طوال والثالث حرب وثلاثة الشرقين akalla mutum uku ne eh. mutum uku